manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce jama'a don Allah mu ji girman gara basa da alheri da ke cikin wannan ya ce man ƙala hafi marzihi fama tafi lamta ta amhun nar manzon Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a a rashin lafiya kuma ya zama bai tashi ba ya rasu a gaya masa wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama hadithi ne riwaya na abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu shine sa'ad bin malik bin sinan imamu tirmidhi ya kawo shi a hadithi na 3430 cewa wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama shine la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahada, la ilaha illallah الله la لا la له لا له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله in ka biya wannan ka bi ma'anar ta ya zama kuma bayan wannan jinya ba a tashi ba manzon Allah ya ce wuta ba za ta ci ka ba gobe kiyama hadisin iya tirmizi na 3430 ba za ta ci ka ba gobe kiyama ma'anar shine la ilaha illallah wallahu akbar babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah mai girma ne <coughs> la ilaha illallah wahada babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la ilaha illallah wahada babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah lahul mulk mulki nasa ne wa lahul hamd godiya da yabo nasa ne la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi daga Allah sai zuwa gare shi a hadisin tirmizi na dubu uku da hudu da nawa da talatin mazan Allah ya ce man ƙala hufi marzihin lazi ma tafi lamta ta amhunna duk wanda ya faɗi wannan addu'a ya rasu a cikin wannan jinya wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama ba za ta ci shi ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya kare mu daga wuta gobe kiyama Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu zan yi aiki da dama na gabatar da wasu 'yan uwa da suka zo mana ziyara a nan na farko daga bauchi suka taho ɗalibai na ne a masjidul ƙur'an kuma abokanan karatu na ne tare ake harkoki na addini sun taso musamman don su yi wakilci masallaci din su yi wa dan uwanmu fadilatu sheikh abdurazak ya haifan hafizahullahu ta'ala ta'aziyya na rasuwar mahaifiyarsa Allah ta'ala ya ji kanta ya gafarta mata ya yafe mata na san an samu rabar rasuwar ta shekaran jiya a dare jiya aka kai aka yi sallah aka kaita mun gode Allah ya ba mu iko mun samu zuwa sallah din kuma mun samu raka ta makabarta Allah ya gafarta mata a matsayinta na babar mu gaba daya shi kuma malam da 'yan uwa Allah ya kara musu haƙuri, sun zo ne daman su yi ta'aziyya kuma sun yi ta'aziyya za su yi